jama'a salamu alaikum ina mana fatan alkhairi ina kuma fatan kowa yana lafiya ina kuma jajanta mana na rashi da muka yi uh, musamman mutanenmu da muka rasa a maiduguri wainda aka yi wa yankan rago wanda duk wani mai imani duk wani mai tausayi dole shiga cikin ɗimuwa in ka ga hotunan annabi ya gaskiya ce mana akwai lokacin da zai zo za a yi ta kisa irin wannan wanda ya kisan bai san dalilin da ya sa ya kisan ba shi kanshi wanda aka kashe bai san laifin me aka kashe shi ba su wannan ya tabbata cikin arewacin ƙasar nan muna cikin bala'i muna cikin masifu iri-iri shekara kusan goma sha kenan muna fama da wannan bala'i na rashin tsaro mun fita wannan mu faɗa wannan amma dai muna cikin masifa su babba abin tambaya shi a nan shin ina shugaban mu yake ina mutumin da muke tunanin ne zai kawo mana doki mutumin da muke gani a cikin mu ya fito wanda shekarun baya in irin wayannan abubuwa sun faru muryar shi muke fara ji ko mu gan shi a jarida yana ta kumfar baki yana magana da yawon talakawa sai muka tunanin in shi ya samu damar muka yi mai kyakkyawan zaton cewa zai share mana kukanmu zai kuma magance mana matsalolinmu wanda muka fito ga baki ɗayan mu kwarmu da kwarkwatanmu wa'inda za su tallata shi suka tallata shi wa'inda za su zaɓe shi duk suka zaɓe shi na tabbata a cikin wa'innan mutane da aka yanka cikin mutane hamsin ɗin nan ta ƙila ishirin ko talatin sun dangwala mai ƙuri'a a tunaninsu zai kare musu mutuncinsu zai kare musu rayuwarsu za su samu sauƙin rayuwa a wannan ƙasa. kusan yawancinmu gaba ɗaya wannan tunani muka yi miki so babban abin tambayar shi ne shin yana ina duk wa'annan abubuwa suke faruwa babban tashin hankalin ma shi ne ba ma jin shi ba ma jin ɗuriyar shi baya jajanta mana baya fitowa ya gaya mana halin da ƙasar take ciki wani abu yana taya mana da hankali matuƙa wanda ya kamata duk wani mai kishin ƙasar nan musamman matasa mu irin mu fito mu yi tambaya musamman waɗanda suke da dama in sun yi magana za a saurara ko mutane da yawa za su ji su ya kamata lokaci ya yi kamar lokacin shekarun baya a wancan siyasar ko wancan jam'iyyar da suke mulki muka fito muka yi ca muka yaƙi wannan gwamnati ta faɗi mu ne ribanmu ne ribanmu dai a ƙasanmu ta dawo a ɗora ta kan hanya ‘ya'yanmu a gina musu fica a wancan lokacin muna ta fama da insecurity wannan abu ya ja mu muka yi wannan jam'iyyar duk ba 'yan siyasa ba ne mu amma lokacin muka da siyasa to abin mamaki mutumin da muka yi wa wannan duk wahalar sai ya zama ya zo ya zuba mana ƙasa ido duk wannan tunanin da muka yi a kan shi ba haka ba ne sai nake tunanin anya shi ne wanda talaka ya tunanin shi ne zai kawo mana doki wanda talaka ya ga yadda da shi ɗari bisa ɗari ya dangwala mai ƙuri'a ba na manta lokacin da za a yi zaɓe na farko wallahi na yadda ka san za a yi sallar idi tun asuba ya tashi ya yi kwalliya da fararen kaya ya je shi ya fara dangwala mai ƙuri'a ina gaya ma in ma san buhari ne bara a gaya mana san buhari ba amma lokaci ya yi da ya kamata kuma mu fito mu magana mu tambaya a matsayinmu na 'yan ƙasa a matsayinmu wanda muka zaɓe shi muka kuma tallata shi a tambaya shin yana ina shin anya shi ne yake mulkin nan kuwa anya shi ne wannan da muka dangwala a ƙuri'a muke mai kyakkyawan zaton cewa namu ne shi in ya hau wannan gurin mun tsira sai ga shi ba mu tsira ba insecurity kidnapping hanyoyin nan yanzu ba mu isa mu ga hankali kwance ba ba ka maganar rashin tattalin arziki yadda ya taɓarɓare ba a maganar yanda abinci yau talaka wahala komai ya ɓaci in ka je farashin kasuwa yau wanda za ka tarar gobe da ba. masifu iri-iri muke na fama da su noman ma da manomi zai shiga gona ya ba dama su wannan haƙƙi ne a kanmu da ya kamata kowa ya fito ya yi magana ya tambayi shugaban ƙasa shin wannan shugaban ƙasar ne da muka zaɓa ko yake mulkin nan a yi wannan abu a ƙasa ta masu hankali a kashe mutane kamar wannan kamar kisan kiyashi a ce shugaban kasa ba mu gan shi ya je ba bai fito ya jajanta mana ba sai wani ɗan sako ne yake gaya mana ga abin da shugaban kasa ya ce to a fito a gaya mana gaskiya shin shugaban nan yana nan in a ƙasa ta masu hankali ne mutanen da za su yi by now da wannan abubuwa suke faruwa da yawa in ka tabbata ba ka iya ba ba tashin hankali sai ka sauka ka ba wanda ake ganin za su iya wannan abu amma ni abin da yake ban mamaki mutane suna cikin bala'i mutane suna cikin masifa mun zaɓe ka domin ka kawo mana sauƙi amma an ƙara jefa mu a wata azabar tabiyan nan ma da za mu yi yanzu daga kano ka tafi kaduna ya zama bala'i kana yi kana ɗarɗar kaduna zuwa abuja ba dama kaga sarakuna manya-manyan mutane sun koma bin train da motocin nasu vip sun haƙura da ita ka bi hanyar zamfara ba dama mutane na cikin bala'i ba a magana mutanen da suke maiduguri ya Allah ka kama mana ɗauki Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana ya Allah Allah kuma ina kira ga matasa lokaci yayi da zamu tashi tsaye in ma yanzu kuka ce za ku fito ku yi zanga-zanga na tabbatar ba bari za a yi ba duk yadda za a yaƙi abin za a yaƙe shi babban abin da za mu yi shine mai addu'a kuma mu zauna da shiri buƙatar matasa matasa matasa su shigo harkar siyasa domin mutanen nan sun gaza mu shigo domin mu canza wannan al'amari Allah kuma ya gafarta mana wayanda suka musu Allah ya jiƙa su wayanda aka yi kidnapping Allah ya bayyana su Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar nan ya kawo mana tsaro mai dorewa Allah ka ga mu kuma ka san mu ka ga abin da yake damu ya Allah kai mana maganin shi mutane ya kamata a yi tunani wayanda suke da basira wayanda suke da tunani masu kyau su fito su fito mana da tsarin ya za a yi mu taimaki ƙasar nan mu taimaki kanmu mun riga mun haƙura yanzu mun san mutanen nan ba ta mu suke ba ta yaya za mu canza wannan al'amari